بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan safiya ta asabar safiyar da take ita ce ta tara ga watan zulqada ko takwas takwas ga watan zulqada a wannan shekara ta 1431 safiyar da ta daidai da goma sha bakwai goma sha shida ga watan goma shekara ta 2010 miladiya da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai bayan da a darasan baya muka kammala babi akan abin da ya maganganu akan abin da suka shafi arrada yau za mu tashi kitabul biyu a cikin wannan littafi mai albarka mota malik kitab na 31 kitabul biyu littafi ne wanda yake iya tara abin da ya amsa suna a kai ya ce albiyu albiyu jam'i ne na albai'u idan aka ce albai'u shine mubadalatu malin bi malin mubadalatu malin bimali shine abin da ya kira albay'u jam'insa shine albiyu an yi mishi jam'i ya zama albiyu ko dai ya zama na dan saboda nau'ukan cirikin da ake da shi akwai nau'i iri daban-daban kun fahimci wannan kaga dai akwai halattacce akwai haramtacce shi halattaccen ya kasu kashi-kashi akwai sai da handset akwai sai da recharge card akwai sai da barkono akwai sai da doya akwai sai da motoci akwai sai da fili akwai sai ya iri daban-daban shi ma haramtacce shi ma ya kasu kashi-kashi akwai bai urban akwai bai'in kaza akwai bai'in kaza akwai bai'in kaza saboda kan kanga kallaci kasuwanci za ga yana da nau'i daban-daban saboda haka sai aka kira shi da suna albiyu a wannan kitab din kitabul biyu mana kitab din da zai mana bayani akan nau'ukan kasuwanci daban-daban ta yadda za mu ji halattacce za mu ji haramtacce kuma aka yi magana akan menene kasuwanci kasuwanci shine mubadalatu malin bi mal idan aka ce mubadalatu malin bi malin dukiya da dukiya kenan mana za ka ba da dukiya ka karbi dukiya da aka ce dukiya nan ya shafi me asaman wal musman kuɗi da kayan kuɗi duk sunan shi mal ne an ka ba da kuɗi ka karɓi kayan kuɗi sunan abin da ka bayar dukiya ne hakan nan ka ba da kayan kuɗi ka karɓi kayan kuɗi abin da ka bayar dukiya ne saboda haka wannan ta'arifi muhammad muktar a shankirta ya magana a kan shi sosai da sosai ya ce shi ne mubadalatu malin bimal idan aka ce mubadalatu malin bimal a nan za ga nau'ukan kasuwancin ya kasu kamar haka akwai saman bi saman akwai musman bil musman no kenan akwai saman bil musman no kenan uku idan aka ce a saman bi saman kuɗi da kuɗi ka miƙa kuɗi a baka kuɗi kun fahimci wannan wannan na biyu akwai almusman bilmusman ka miƙa kayan kuɗi a baka kayan kuɗi abin da ake kira musanyi ko kuma ashe kakara wannan hausa ina kenan ana shi a kano kakara ko yawwa ni dai nan na ji ta shi zaka ji <laughs> ka gane wannan akwai kuma asaman bilmusman kuɗi da kayan kuɗi wanda yake wani shi ya fi shahara misali za ka miƙa kuɗi sai a baka mashin kaga yanzu ka miƙa kuɗi ka miƙa kuɗi an baka kayan kuɗi za ka miƙa kuɗi sai a baka shadda kaga ka miƙa kayan ka miƙa kuɗi an baka kayan kuɗi za ka miƙa kuɗi sai a baka handset za ka miƙa kuɗi sai a baka fili za ka miƙa kuɗi sai a baka gida kun gano wannan da kyau ko amma za ka miƙa kuɗi sai a baka kuɗi kamar me kenan kamar eh a'a in ka miƙa kuɗi farar takarda zai baka da wasu harufa a jiki na naira ɗari ne yawa kamar exchange na kuɗi kun gano wannan kamar exchange na kuɗi canjin kuɗi kenan 'yan canji to shi kuma wannan exchange ya kasu kashi-kashi in kai tsamka gani akwai kuɗin da yake gaba ɗayansu darajar su ɗaya kamar me naira da naira gaba ɗaya kuɗin darajar su ɗaya wata ba tafi wata ba da sabuwar naira da tsohuwar naira darajar su ɗaya muddin gwamnati ta yadda ana amfani da wannan tsohuwar naira darajar su ɗaya yanzu kasancewar babbar sallah ta gabato sai ka je banki da zimmar za ka ba su tsofaffin kuɗi su baka sababbi saboda barka da sallah eh mai hukuncin wannan ga wannan tsantsa goron haramun ne tsantsa haram ne wannan saboda darajar su ɗaya riba kenan eh a dama ina magana da ƙari ne ai ban yi magana ƙarin ba a'a dama ne magana ƙari ne ina magana da ƙari eh a'a za ki kun eh. kun gane nan ko na abin nan shi na ji kun yi duf a ce a ban faɗi lafazin ƙari ba ana magana ne da ƙari kamar da bayanin zai zo ba sai mun abin nan ba za ka ga waɗansu almajirai a lokacin da ake da salallai sai ga sun ajiye abin nan sale hudu abin nan naira hudu kwandala sai ka mika biyar ka ɗauki ɗaya kaga eh eh naira tara a'a naira takwas wasu wuraren tunda daman ba nasi ba ne saboda haka za ga kowanne da irin kwakyar da yake yi ka fahimci wannan ko to haka duk wannan kuɗi ne da kuɗi wanda yake darajar su ku kiyaye darajar su ɗaya naira gaba ɗaya da daraja ta ɗaya riyal darajar shi ɗaya dala daraja ta ɗaya dala da dala kenan to haka wannan ya zama saman saman hakan nan bil bilmufman kuɗi abin nan kayan kuɗi da kayan kuɗi sau nawa kana cewa zaka ka ba mutum ya baka hansai ɗin shi ka bashi hansai ɗinka ana faɗa haka ko ba faɗa mutum ya taɓa jin wannan ya taɓa tambayar wannan hukuncin ana ɗana da yi yawwa daga wanda ya zama almufman da almufman kenan shine an gana bincike a babin kasuwanci zaka zan ce bai'ul muqarada eh, shi ne abinda muka ambata mu ko abinda kuka ce kakara sai to a nan abin da za mu ce shi ne idan ka an ce almufman almufman ya kasu kashi biyu akwai almufman wanda yake za iya yuqabilul intikal zai iya yi wa a ɗauki shi daga inda yake kamar wannan kwamfutar idan ka saye ta za ka iya wucewa da ita kun yi shuru kamar mota to al-intiqal to amma kamar gida fa kamar gona fa kamar fili fa mutum ba zai iya ɗaukan shi wuce da shi ba ga da kazan kazan ce wa'amma da kaji malamai suna cewa wa'amma ya ul iqarat iqarat shine abin da ya shafi gidaje wanda yake kaga su ba zai iya yi wa a ce ka ɗauke su ba kun gane ko akwai hikimomi da ya sa malamai suke kassafa su irin wannan akwai wanda zai wuce da shi akwai wanda ba zai wuce za a dauka akwai wanda ba za a dauka ba saboda suna da magana akan kar ka sayar har sai ka karba mun fahimci wannan to a nan yaushe za a gane cewar gida ka karbe shi gida ka siya yaushe za a ce ya zama naka misali tunda shi ba hansar bane balle ka karba ka jefa aljihunka shin daga lokacin da ka karbi mabudayya ko daga lokacin da ka karba takardu ko ko da kaza da kaza da kaza ai ganga ne ne zama shigo kasuwanci kaga za mu ji mu bari mu ji malamai suka ce menene shar'an abin da ke nuna an karba kun gane wannan da ke ku wannan baya hana cewar a al'adance inda aka saba shine in an karbi kaza idan bai ci karo da nasu ba kenan yi za su da ƙa'ida al'adatu muhakkama wal aslu fi adatina al ibaha hatta yaji a al ibaha in ji nasiru sa'adi saboda haka kun ga muna da bai usaman bil saman eh mana da bai usaman bil musman no kenan muna da bai musman bil musman uku kenan ta ko ana ai kaga an sami an sami abin nan karkasuwar kasuwanci kenan na'am shi al'asul fi kasuwanci al'asul fil bai shine alhillu ko alharam at-tahrim al'asulu fil bai'i shine alhalal da kawai ta'ala wa a halallahu albai'a Allah ta'ala ya halatta dukkan ciniki al'asulu fil bai'i kenan shine alhalal Allah ta'ala ya halatta shi saboda haka cinikin da wani ike sai ka ce bai halatta ba yanzu ke za ka kawo dalilin haramcin shi ko shi zai kawo dalilin halaccin shi eh yauwa yanzu ke za kawo dalilin haramci ba shi zai kawo dalilin halacci ba sabili da me sabili da kasuwancin da ake yi al'aslu ba wai yadda ake jumlata muke magana ba wai yadda ake yin kasuwancin ba asalin kasuwancin kaza da kaza asalin shi halas ne yanzu ba mu shiga kuma tafasil na wannan kasuwancin ba ana fatan kun gane wannan da kyau kada mutum ya zo ne ya ji cewar ayan ce mai cinikin gyada da gyada halas ne eh yawwa to amma kuma a gyadar yana sai da yaddakar da kaza da wannan da bambanci wanda yake kuma kaga gyada jinsi ce guda daya kaga in masu gyada za su yi maka tafasil na kasuwancin sai ga ji abin da kuda ba zai bi ba <laughs> ga yadda muna ga yarani rani misali ko masu dabino ko masu sai da rama ko masu sai da zogale ko masu sai da fili ka gane maganar ko to ga asalin wannan cinikin ciniki ne halattaccen ciniki amma shiga cikin shi kuma tafasin nashi to ga kuma wannan baya rasa cewar akwai abubuwan da suke haramu a ciki wannan kenan sabili da haka mun ji ta'arifin kasuwanci mun ji dalilin kasuwanci shar'an Allah ta'ala ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ta'ala ce illa an takuna tijaratan an taradi kasuwanci kenan kasuwanci ba karamin al'amari bane ubangiji Allah madaukakin sarki ya albarkaci al'umma da ya halatta musu kasuwanci ta yadda idan kai tsam ka kallaci al'umma a yau a yadda yanzu nan muna karfe shida da hamsin da bakwai mawuyaci a yau na wani bai wani abin da ke da alaka da kasuwanci ba jumlatan ko dai daga inda yake a ɗauko shi a mashin zuwa na agon yana babin ijara ka gani ko da zai fito ya ba da kuɗin kamu idan mai gida ne da dai sauransu saboda ka za ka kasuwanci ana buƙatuwan shi sosai da sosai kasuwanci kuma da babu wani wanda zai ji cewar shi wannan karatun ba nashi bane na ɗalibai ne saboda manya-manyan ginshikai shika-shikai na kasuwanci dole ne a sami albayo mai sayarwa eh dole a sami almushtari wanda zai saya dole kuma a sami almushtara abin da za a saya abuwa nawa kenan uku akwai na hudunsu to kaga dai yanzu dole mutum ya ji ko shi yana mai sayarwa ko yana mai saya wannan kuma gamamman al'amari ne ya shafi kowa da kowa sabili da haka kaga yanzu babu wani wanda zai cewa shi ya tsallake babin kasuwanci baya bukato shi dole kuma yana buƙatar aƙalla ya san daidai gwargwadon abin da ya shafe shi sabili da babin kasuwanci babi ne mai faɗi to yanzu a nan ba za a ce dole sai ka san hukunce-hukuncen kasuwanci dukkan shi ba amma wanne ne ya fi alaƙa da kai abin da ya fi alaƙa da kai shine ka shiga kasuwa kai cifani eh to yanzu sai ka san hukunce-hukuncen da ke kanka na abubuwan da kake siya kana siyan shinkafa ne da gero da man gyada da nama ƙarshen wata ko menene dole ka san abubuwan da suke karkashin mai saya mai hukunce hukuncen shi domin akwai abubuwan da da yawa za su iya biyo baya ka je wajen mai sayan mai da ka mai ka ce a baka mai sai ka bashi kuɗin kai abin da kake nufi ya baka man gyada da ya tashi ya zuba maka manja sai da ka je gida ka ga manja ne sai ka dawo da shi zuwa wurin shi yanzu in bai karɓa mai za ka ce in ya karɓa mai dalilinka ina fata mun gane wannan wannan zai nuna maka yalwatuwar shari'ar musulunci kan cewar ta taɓa dukkan ɓangare na rayuwa allahumma wanda ya jahilce ta ya jahilce ta kawai amma babu wani tsari cikakken tsari wanda ima mabiyan shi kyakkyawan tanadi da inda sun bihi sun rabauta duniya da lahira irin musulunci babu wani bangare da yake gefe tun daga ga sai da aka bude babu qada'il haja babin yadda zaka biya bayan gida zaka biya bukata ka na bayan gida fitsarin zaka je ya zaka yi shi wannan ba karamin gata musulunci imana ba alhamdulillah alladhi hadana li hadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق sabili da haka kasuwanci ana bukata shi sosai da sosai wannan zai sa kuma kai a bangaren ka ya zamana me tunda takhassusi ne kake da shi yanzu kana sai da shadda misali ko kana ɗinki babin ijara kenan dan yana biyo bayan babin kasuwanci ne ka fahimci wannan ko kana gyaran fankoki misali duka ga yana karkashin babul ijara wani bangare ne na kasuwanci ko ina khairar manista ajarta alkawi al'amin ko za ka je ka ɗauki za ka je ka ba da ɗinkin ka ne ga wani wanda yake solo biyu zai ajiye yadi bai san mai na ya ajiye shi ba bayan Allah ta'ala ce ina khairar manista ajarta alkawi al'amin dole ya samu sifofi guda nawa biyu alkawi ya zama mai karfi ne ta yadda babu yadda za a yi wani ya zo shagon shi na ɗinki ya zare mai ido ya ce mai wannan shadda ikawo shi ya kawo dubu ɗaya ɗari biyar ya ga wani ya kawo ta dubu goma kuma ya ce wannan ta dubu goma ya kawo to haka idan idan bai zama alkawai ba sai ci zai Allah ya sai ya ciku ka wani dole ya zama alkawai kuma ya zama al'amin amintacce ana fatan muna fahimta ba muna nufin aminu fa zaka je ka kewa ba al'amin amintacce kuna da tambaya kowanne bangare yana da sharuɗa su masu saya da sayawa ma'ana ɗan kasuwa mai sayawa da wa kenan da mai saya suna da sharuɗa shi abin da za a saya ɗin yana da sharuɗa ta haka yanzu wannan ba a ɗauke ma kowa dole ne sai ya san su ba wani wanda aka ɗaukewa ina fatan muna fahimta domin abin da kwakwalama suke nunawa yadda yanka ka kallace mu a nan galibin mu ɗalibai ne eh to amma za ga waɗanda yake abin ya fi zama wajibi a kansu su ne 'yan kasuwa sai ka ce kuma suna ina daular da ake ta kasuwanci in gaje ba wani wanda za ka gani a wurinsu sai kalilan illa kalilan mai ma to nuna ka fahimci maganar ko wanda yake kuma ba abin da mutum ya ta sa a gaba in ba kasuwancin nan ba ina yake kasuwa ina zai je kasuwa daga ina yake kasuwa amma da za ka tare shi ya baka sharuɗan tun da shi mai sayarwa ne kuma mai saya ne ya baka sharuɗan mai saya da sayarwa me zai ce maka sharuɗa ba wai hukunce-hukuncen sana'a shi da yake yi ba kaga irin waɗannan al'amura al'amura ne masu rikitarwa sosai da sosai wanda yake wajibin mutum ne ya san halas da haram domin kada ya ciyar da iyalan shi haram kar mutum ya ciyar da kanshi haram mun fahimci wannan da kyau ko sabili da haka duk in kai shiru kaga duk waɗannan batutuwa da za a dinga faɗa za a dinga faɗa babin kasuwanci ana magana ne dan ka san me zai shiga cikin ka halas ko haram shi kuma wani babban abin da ya sa baya zuwa karatu wai dan kada a ce mai abu kaza haram ne saboda haka shi kware ya zauna a matsayin bai sani ba ma'ana wai yayi wata dabara ce a wannan ba zai san me ke ciki ba kenan sai ya samu kanshi a mawuyacin hali Allah ta'ala ya tsare don mutum ya san me zai saya abin nan me zai ci me zai ce da cikinsa daga cikin sharuɗan mai saya da mai sayarwa dole a sami a tarabi a sami yarda eh dole a sami yarda ta kowane ɓangare yarda a kan ya yadda zai sayar da wannan abun ta ɓangaren wa kenan mai sayarwa yarda a kan ya yadda zai sayi wannan ta ɓangaren wa kenan mai siya yarda a kan kuɗi kaza yawwa duka su bin kenan yarda akan ya yadda zai sayar wannan kaga bangaren mai sayarwa kenan yarda akan ya yadda zai saya bangaren mai saya kenan yarda akan za su akan kuɗi kaza bangaren duka biyu kenan idan ba a samu wannan ba to cinikin bai yi ba sai dai idan shari'a ce ta tilasta a sayar mutum ne ana bashi bashi ma ɗinɗimin bashi yana da gonaki yana da gidaje sai kotu ta ce za ta sayar da su domin a biya masu bashi bashin su. kaga eh shi ke da kayan amma zai ji cewar bai da a sayar ba to tun da yanzu an tilasta mai sayarwar sayarwar ya cinikin ya kullu ko bai kullu ba ya kullu saboda bi haƙƙin ne ba bi ghairi haƙƙin bane in ba kuma ta mun yi wannan a babun talak cewa talakul makara ya kasu kashi nawa akwai bi haƙƙin akwai bi gairi haƙƙin mutumin da yake tilasta ma mahaifi abin nan iyalin shi yake barin barinta da yunwa ba tufatarwa ba komai kuma gashi sai aka abin nan aka tilasta shi isake ta kaga nan ba zai ce an tilasta mai saki ba domin wannan bi haƙƙin ne to kun ga wannan dole a samu at a nan za ce tambaya to hukuncin cinikin da ake yi fa misali buhun albasa an kawo shi shi mai sayarwar ya ci 900 shi mai sayan ya ci 600 a haka fa ake ja yana 600 yana 900 yana 600 yana 900 in ka tambaye su kan me suka ittifaki babu in ya tashi kawo sai kawo 500 eh haka ne ko abu na biyu masu sana'ar fawa <laughs> eh su ne ma lambanku masu sana'ar fawa za a ɗauko naman da yake shi karan kai shi ya san wannan naman duk wannan lissafi abin da zai kawo wannan shin za a lissafa shi a matsayin wane ya mutu ya bar ana ban shi bashi kaza domin gargumanta ɗazu ya ɗauki buhun albasa mai buhun albasa yana ciya ɗari tara shi kuma yana cewa 600 da ya tashi kawo sai kawo 500 yanzu a ce ana shi 400 to yanzu a yana suka baka kai mai ba da amsa sabi da haka yan dole ne a sami waɗannan al'amuran da ake magana a kansu a sami yarda duk wanda bangare kuma akan me aka yarda waɗannan su ne to ga shi yasa kake ganin da yawa dan su mutane suke gudu da karatu saboda su sun ɗauki wannan shine cin su shine shan su to kuma sun je wurin karatu za a ce musu wannan bai halatta ba to su kuma maimakon a faɗa masa haka hesi nesa da karatun sai ga suna karanta ƙura'ani ijaja'a alam ya sharaha Allah ta'ala ya sauke to kaga gaskiya abin da ya shafi kasuwanci yana buƙatar tattali da shiri sosai da sosai yana daga cikin sharuɗa na mai siya da mai sayarwa ya zama akwai abin nan jawazu tasarruf a sami a eh, halattin kowannensu da mai siya da mai sayarwar a eh, zai iya shari'a ta ba shi damar ya tasarrufi akan mai sayarwa ne akan abin da ya sayar in mai saya ne akan to waye gairu ja'izu tasarruf almajnun gairu ja'izu tasarruf eh asghir gairu ja'izu tasarruf me zai nuna maka haka menene fa'idar wannan kamar yadda muke fa'ida akan waccan me fa'idar wannan ja'izu tasarruf uba ya tafi sallah sai ya shi a shagon shi kun bayanci wannan da kyau ko to shi dan burinsa kawai ima baban hince ciniki saboda kada baban ya dawo masallaci ya ce shi ya ce bai yi ciniki ba saboda ka wannan abin daga abin da ake sayarwa dubu biyu sai wanda ake sayarwa dubu uku kawai wannan yaro ya sayar da wannan ɗari hudu wannan ɗari biyar wannan ɗari shida kawai yana baban yana dawa masallaci ya ce ai baba na yi ciniki kafin ka tafi kaga na yi ciniki shi mai ka sayar ai ya sai da wannan nawa ka sayar sai ya ciro mai 200 guda uku 600 alhalin kuma 2,500 ake saiwa haka tini uba zai ce ina wani ka saiwa zai ce ga hitan yana sayan mai zai ce a kirawo shi kuma ya nan da kyau idan aka kirawo shi yanzu sai ya ce ya riga ya saya biya kuma ya bar wurin ga babu khiyarul majalis kenan Et eh? yau kaga yanzu shi ya fito maka ta majalis ne ya ce a ya riga ya bi wurin kai kuma sai ka fito mai ta ina ta sharaɗi na cewar shi wanda ya sayar ɗin a gairu ja'izu tasarruf domin ƙaramin yaro ne to amma sau nawa za a aiko yara gida su sayi abu su yi shirme misali a ce yara ne za ka ga wani ma ko fan ba shi da shi wani fan kawai yake da shi an kira shi an aiko shi ya saya ya zo yi shirme ya koma a dawo da shi a ce ba ya riga ya saya ba mana ga yanzu hatta mata da suke sai da fiye wata a gida da suke sai da manja suke sai da kanwa suke sai da kaza suke sai da kaza hukuncin bai sauka a kansu ba ai kasuwanci suke yi dole ne su masa sani amin wai tambaye shi ana shine shi wannan wanda ya sai saman bita 600 ya saba sayan saman bita a wasu shagunan 2000 da kaza ba su ɗaya ba su biyu sai a wannan shagon ne kawai wannan shi ne karanshi na farko da ya saya 600 kun gane wannan da kyau ko sai ya saya haka to ya za a shine ka gari yanzu a halin da ake ciki ba kowa ne zai iya la'akari da halas ba ɗaya kenan na biyu zai ce shi ya ga amanna wannan katuwar fastar ya ɗauka kamfanin ne daga kamfani sai na ake kawowa sabili da haka shi ya ɗauka nan farashin kamfani don ya ga wata katuwar fasta nan ta kamfani da aka manna a jiki ko ba haka ba sai ce shi ya ga cewar kamfani ne suka buɗe branch a nan magaga duk waɗannan al'amurra rafa da muke faɗa idan aka samu nan? <laughs> ka gani to duk wannan rikici da ake yi ina za a ji a warware su eh, tun da a kasuwa ne obin sarkin kasuwa eh, mana tun da a kasuwa ne shi ne matsayin kotu ɗin ofishin sarkin kasuwa wanda yawwa to haka a nan kuma galibin waɗannan sarakunan kasuwa ɗin da molanka za su ba da amsa faɗi babu wata fargaba nan babu ya a ƙarya kake kun fahimci maganar to haka a nan dole ne wanda zai zama sarkin kasuwa ya zama na ƙwararre masanin kasuwanci sosai da sosai ya san kasuwanci a musulunci ya san halar da haram to ai ne fa gaba ɗaya a kasuwar shine lamba 1 da rikicin kasuwanci ya taso wurin shi za a ji waɗannan masu manja sun ji suna fitowa masu albasa sun shiga ka kusan yana fitowa masu shadda sun shiga to haka shi dole ne ya zama na duk abubuwan da ake sayarwa a kasuwar kaso mafi tsoka ya san hukunce hukuncen su filla filla na gani ba shi idan rikici ya kai rikici ofishin sarkin kasuwa ake zuwa to amma dole ne ya zama na ya ɗora su akan karantarwa ta musulunci ba wai akan molanka ba ba kan kitabu ra'asu ba da musulmi da wanda ba musulmi ba in ofishin sarkin kasuwa za a ji wa in ja uka bayan fahkum awa rito an hun wa in hakamta fahkum bainahum bil qist inna allaha yuhibbul muqsitin wa kayfa yuhakkimu laka wa innahum tawrata fi hukmi allahi thumma yatawalluna min ba'di dhalik wa laka bil mu'minin eh aina sun zo za su yi maka hukunci ai ai shi wannan hukunci babu wani wanda zai guji na musulunci sai dai idan shi ne a zalimin ɗauki wannan ka'idar babu wani wanda zai guji hukuncin musulunci sai idan shi ne a zalimin to kawo ko da shi ne musulmin kenan ku lura na ce sai idan shi ne a zalimin shi ne izalincin shi ne zai guji na musulunci amma ko arne ne zai so na musulunci ai musulunci addini ne da ke cike da adalci mabiya musulunci ne suke kaka gida sai waɗanda suka jahilci musulunci suke ganin waɗannan suna wakiltar musulunci ne alhali fara ƙudinahum sun ajiye addinin su gefe guda sun zo sun kama wata harkar da ba ta musulunci ba ina fata mafahimci wannan da kyau to kaga yanzu a cikin sharuɗa na masu saya da sayarwa mun samu me sharuɗa guda nawa na farko a taradi na biyu jazawu tasarruf na uku kuma fa a shine ai jawazu tasarruf shi shine a sami halaccin iya halaccin amfanuwa tasarrufi a cikin wannan abin dole ne na mai siya da mai sayarwa a samu wannan sabili da haka yanzu idan ka tura yaro ƙaramin yaro ya saya to dole abin nan sai ya zama na kuma ya yi shirme idan ka koma ka bi sau dole a saurare ka domin yaron da isiyar ko yaron da isiya ba mai wayo ba ne eh to shin kasuwancin zai ci ya halatta ko bai halatta ba ko da bai shirme ba kun ga anan sai mai magana kan abin da ake tura ƙananan yara su je su so ya halatta ko bai halatta ba binayi akan sharaɗi ne a sami ko ka ce in ba a sami attaradi ba kasuwancin to tunda kasuwancin bai ba me ya wa kasuwanci din me kaya a maimai da kayan shi me saya a maimai da kuɗinsa yawwa sai a sare shi ne ɓacewar abin an lalata cinikin shi mai saya a bashi kuɗinsa shi mai sayawa a bashi kayansa ah a idan ya ruguje ya ruguje in an rusa shi ya rusu ko da me aka sayar hukuma ana sallama mata ga dukkan cikin da ta kulla shi ma yana gargan sharaɗi ne ai idan ya zama ba halattacce ne ba halattacce bane ka ci maganar ko idan ya eh eh Eh, ya dangana a shari'ar musulunci ya dangana wani laifi yi laifi ne shari'an ka fahimci magana ko nam ya bi obatakin ya bi wanwai wannan laifi ne shari'an kuma ka fahimci magana ko traffic sun ba da hannu ya tsaya ya ke tsaya ya zo ya huce dole a samai don hatsarin da zai haifar ba karamin al'amari ba ne Kuma fahimci wannan da ke kuma wannan su ne almasalih masu karfin gaske da dole ka bi ba za ka ce a cikin qur'ani babu isharat ba traffic ba a'a baka dai sani ba baka dai sani ba baka dai sani ba ba qur'ani bane aka ce wala tasabul ladina yad'una min dunillah fa yasabullah adwan bighairi ilm kar ku zagi waɗanda suke kiran wani kuma bayan Allah ta'ala an kuka zage su sai su zagi Allah wayi sanadiyar zagin abin su duk da cewa fa abin da suke bauta fa gunki ne fa kona shi za ka yi amma ka ce kar ka zage shi saboda in ka zage shi ma za ya tarattab alai shi ne su zagi Allah madaukakin sarki in ga bar traffic haka sai ga ana tambayar malamai hukuncin mu malam mutum ne yana tafiya a mashin sai wani ya zo ya girma mushi sai ya buge shi bai sani ba kaga sai aka dan karkatar maka da da tambayar sai ya buge shi bai sani ba sai ya mutu a wannan ta yaya zaka ce kira shi kisan kuskure a kankanin lokaci bayan in danja ce ta ba da danja a tsaya shi ya ki tsayawa in yalo fifa ne ya daga hannu a tsaya ke kam ya daga hannu a tsaya ya ki tsayawa ya zai huce aka buge shi ko shi aka buge ya rasu Allah ta'ala ya sauwake ko kuma bugewa eh, dole hukuncin shi ya sha bambam ina ba ta mana gane waɗannan al'amurra ɗin sabili da haka akwai tare da hukuma za ta sa mutum na yadda ya ga hukuma ba a kai ta kuɗi ba amma take sa mutum tara don yana daftu akwai wanda yake shi duk a taɓa shi ka taɓa shi amma kar ka taɓa mai kuɗi eh duk taɓa shi ba ya yadda duk taɓa shi wani wani ya yadda je firizin na sati guda Allah kuwa akan ya bada dubu biyar ba ya yadda ga je firizin na sati guda dubu biyar ɗin shi tana makala a tare da shi to haka idan kana alkali wannan sai ka rubuta mai tarar naira dubu goma sha biyar ba dai kasan zai biya ba sai a rubuta mai tarar naira dubu goma sha biyar mala ka ga fito yana ta duba ta yana ta duba ta gobe tazara tsakanin shi da wannan barna sai an samu wajen kilomita ɗari kafin ya je ai ga al'umma sun tsira ina fata mun fahimci waɗannan al'amura ɗin sabili da haka sannan kasuwanci dinnan da yake magana a kan shi akwai abin da yake hada mai siya da mai sayarwa bayan a taradu da muka ambata akwai shi ne mai a talafu dole a samu lafazi me lafazin mai sayarwa eh cewa tambaya ta me lafazin mai sayarwa na sayar kaza me lafazin mai saya na saya eh na wannan lafazin shi ma rukuni ne yana da ƙarfin gaske to a kowane irin kasuwanci ba kowane irin kasuwanci ba to a wanda kasuwanci ne da ba sai an yaga ba to ya halatta haka a shari'a ko bai halatta ba me dalilinka eh akwai yarda yanzu yarda zaman kanta take yi fa karka manta ko da an sami yarda in aka samu abin nan adamu tasarruf ya yi ko bai yi ba bai yi ba kasuwanci bai ba saboda kowanne zaman kanshi ike yi yarda zaman kanta take yi a tasarruf zaman kanshi ike yi eh kun gane magana da nake yi kowanne zaman kanshi yake idan aka samu a tasarruf ba a sami yarda ba kasuwanci bi ba to yanzu idan an samu waɗannan ba a samu a talafus ba shi ma zaman kanshi ike yi shi ne bayarwa a wannan aiki ne wannan aiki ne Uh-huh. na ta magana akwai kuma magana shi ne ina eh, tsaya wani bangare amma wani rubutu da ake ba ishara ba ce ishara tana zama matsayin magana eh to yanzu ka kawo wani hukuncin ka kawo wani hukuncin ka ce ka bukurma shi gurma yana da hukunce-hukuncen shi na daban to kamar kuma wanda ba kurma fa idan kuka ce ishara magana ce akwai tambayi da zan maka shine kana sallah sai yaro ya shigo da abinci sai kai mai haka mai kenan ya ajiye a can eh eh a ba bai ba ta sallah ba Ka yi magana a sallah ko bai magana ba eh ka ishara eh ai ka ita magana ko kaɗan ce ko mai yawa ce tana ɓata sallah muddin ba ta gyaran sallah ba ce to kar mu shiga wannan babu yawwa yi zafi wajen na ce lafazi zaman kashi ike yi aha a ba an fito wannan bangana ta ce da ta ce abin nan abin nan inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma fa asharat ilayhi <laughs> yawa a ai kun ji na ce ba za mu shiga magana da zurfi ba a usulul fiqh ake tattauna waɗannan maganganun kun gane wannan ko na isa na ce ba za mu shiga maganar da zurfi ba nan suka ce talafuzi akwai abin da ke bukatar talafuzi akwai wanda baya bukatar talafuzi yanzu fiye wata goma da ka saya ma'ana na ƙarshe kenan da ka saya wanne ne ka tambayi mai fiye wata nawa ake sayarwa ta ce maka naira biyar ta ce ka ce mata ka saya ba kawai miƙa mata biyar kake yi ka ɗauka ba eh kun yi shiru eh yawwa eh mana ya ce da ina naira goma ne a ba da ina ba da ya koma da ya koma naira goma ne ake tambaya kafin in ci wannan da ke ku shi za ka ke ganin kuma suna suka kulla wani fari a leda yawwa eh, ya gudun ka iyala don ka ba a uzbila eh. kana miƙa mata kuɗi sai ta miƙo maka kulli guda eh Eh, a'a magana ce mai girman gaske ku lura jumla da muka ambata ɗazu ku lura jumla da muka ambata ɗazu babban manufa a kasuwanci duka ku lura da wannan babban manufanmu shi abin da za ka ci kasan halas ne ko haram ko ban faɗi magana ɗazu ba shi ne babban abin da ake bukata ita ce raya ɗin kamar da aka tambaye ka mecece gaya a tajwidi shine ka ce me karanta qur'ani daidai wa daida ko ba wannan ba ne in ya wuce wannan kofa bai zama tajwidi ba bai zama tajwidi ba sabili da haka abinda muke bukata shine ya zama na ka karanta qur'anin ka daidai wa daida sawan kasa kama nuna sake na sakina wa ko ba ka sani ba amma da za ga wani ya sa aka kama nuna sake na wata nuni filla filla amma ba zai iya karanta maka abin nan qur'anin kuma da hukunce hukuncen ba kaga yanzu ya san su ilmiyan bai san su amaliyan ba ina fata mun fahimci wannan da kyau na an kawo waɗannan ne domin sauwaƙewa wanda yake karatun zai ba su wahala shi sa muka ce manufa ana shine mutum ya zamana ya ci halas a kasuwancinsa za ka sai gyada ka kira ta ta saya za ka sai gyada sai ka sa hannu ka ɗiba sai ka ci ko kana zuwa wurin mai sayan nama sai ka ce baka test ba ana yi ko ba a yi yana yankowa ya baka ko ba yankowa idan baka siya baka wuce fa da ka ce in ka siya zai cire wannan a ciki ya ce haka saboda yanzu khariji ne lam kun dakhil a waje ike ba ba a ciki ba to idan baka siya ba fa eh? <laughs> kun lura da wannan ko dan gaga idan aka samu mutum goma a jere sana sai da nama sai ka bi su wannan iyanka maka wannan iyanka maka zuwa na goma na ayi eh zuwa na goma na aika abin nan ka sami yanka nawa yanka goma ga aika sami kame da mai yau eh ya ce an wuce baka saya ba su ɗanyi yi maka mita amin ai ku sana'a kuma dole ku tsaya sana'ar lemu ba akwai babi mai zaman kanshi a ciki babu bai thimar a ina zuwa ina ma albishir ne tukunna ina ma albishir ne tukunna ina ma albishir ne akwai babi ma na kasuwancin ku na musamman eh, ajiye shi na ɗanɗana ba eh. ma a haruka don a saya yanzu mm. shi sa na tambaye ku ayi shi sa na tambaye ku ai eh menene eh, eh. <laughs> me kake magana kai sana'a me kake sana'a lemo kake wannan daban tukunna sana'a lemo daban da sana'a kan a'a wannan lemo ɓawo ya kewaye shi ɓawo ya lullube shi ka fahimci maganar kankana ɓawo ya lullube ta ka lura da wannan da ke ko amma shi naman da muke magana gashi kanshin shi yana tashi kun fahimci wannan da ke ko kuma in kai tsin wanda iyan ko ibaka in ka ce baka na 200 ba a cikin shi zai yanka maka ba ina ba ta mabayi da kyau na'am sabili da haka in muka duba waɗannan al'amurra sai suka ce akwai waɗanda yake ana kiransu bai'ul mu'aqat muna kiransu ne domin da duk inda ka gansu ka san hukuncin da malamai suke musu bai'ul mu'aqat cinikin abin da suke ƙananan al'amurra ne wanda yake waɗannan kamar ba sa buƙatar tambaya kamar abin da ya shafi fiye wata misali naira biyar biyar ne kowa ya riga ya san kuɗin shi ina fata da masu daraja irin waɗannan al'amurra ɗin da masu daraja irin waɗannan al'amurra ɗin sabili da haka a yanzu idan ne mana tambaya na ce menene shar'antuwar ciniki a musulunci me za ku ce dalili akan shar'antuwar ciniki a musulunci a ba hukunci ba dalili akan shar'antuwarsa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba illa an takuna tijaratan an taradin minkum mun samu ayoyi guda biyu sannan kuma akwai faɗin Allah ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare da ya ce albayyani bil khiyar masu saye da saya suna da zama su zabi kun fahimci wannan da ke ko annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya saya ya saya a wurin Jabir bin Abdullah ya sai raƙumi a wurin sa. kun bai wai ana kokarin ana samu ba ana samu dalilai ne akan kasuwanci ne da idan aka tambaye ka me dalilin kasuwanci za ka kawo dalili malamai sun yi ijimai akan haka abubuwa no kenan uku kenan mun samu qur'ani mun samu hadisi mun sami ijma'i qiyasi yana nuna haka domin me domin da yawa zaka buƙaci abu a hannun wani in ka danne shi ka kwata yanzu ya zama gasbu in yi galala ka ɗauki ya zama sata ko kuma sani duk nau'in shi ma sata ce duk ita ma tana da azuzuwanta akwai sani akwai da sauransu to yanzu wace hanya za ka bi wannan abin da ke hannuwa ne ya zo hannunka shine ita ce hanya ta kasuwanci kun fahimci wannan da ke ko kasuwanci ya kasance yana cikin al'amuran da tun kafin zuwa musulunci ana yi da musulunci ya zo sai ya gyara shi ya tsaftace shi ya tace shi to fa irin wancan ne fa ake so a dawo da shi irin na jahiliya din saboda in kai tsam ka kallaci abin za ga kullum burin mai sayarwa shine ya hawa mai siya burin mai siya shine iyashe kafafuwan mai sayarwa shi kuma musulunci ya gini ne akan labarara wala dirar musulunci bai yadda a cuci mai sayarwa ba kamar yadda bai yadda a cuci mai saya ba ana fata mun fahimci wannan da kyau in muka yi tsan muka yi shiru za mu fahimci cewar akwai lokutan da musulunci ya haramta kasuwanci kamar me wani lokaci eh daga lokacin da aka kira sallar juma'a kun fahimci wannan da ke ko har zuwa lokacin da za a yi sallama na Allah ta'ala ce fa idza qudiyatu salatu fantashiru bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay' to kage daga lokacin da liman ladan ya kira sallah kiran sallan daga shi liman zai hau mumbari ya yi hudu ba daga wannan lokacin haramun ne ka yi kasuwanci idan an yi kasuwancin ɓataccen kasuwanci ne za a ɓata shi ma'ana za a maiwa da mai kaya a maiwa da mai kuɗi kuɗinsa ga wannan kaga haƙƙi ne kenan na sarkin kasuwa da zaran an kira sallah ya sa jami'an shi gaba ɗaya su kewaye kasuwa 'yan sanda kasuwa ba ya sa su duk wanda suka ga yana kasuwanci a tattaro shi a kawo su ofihinsa an ɓata kasuwancin wa ku ji lebura lebura to kun ga wannan wannan amfanin kungiya kenan ko ba ka yake ba sai ga wata kungiyar ba ta da amfani ko sisin gwabo dangane da addini kun fahimci wannan da kyau ko inda kungiyar tana da amfani ya za a yi kuna da kungiya ta masu sai da shadda ko ta masu sai da yadi ko ta masu fawa ko ta masu kaza ta masu kaza a yi abin da ya saba ma addini ku shiru ta yadda an kuka janye dole a biyu ku leburori suke da ƙa'ida da in dai aka kira sallah duk lodi an dakatar da shi sai an je an yi sallah allahumma sai dai wanda aka ɗora shine zai je a sa cikin mota laborori fa mana ya kike gani da allah ta'ala ya sanya albarka cikin wannan kasuwanci mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu laborori sun yi wannan sai ƙungiyar masu sayarwa su masu yi wannan a ga alhaji ba daga Legas ba ko daga Kotonu izo dole haƙura eh mun yadda shi matafiyi ne sallar juma'a ba wajibi ce akan shi ba misali yanzu mu da zai sayi a wurinmu an kira sallah shi ma kuma da zai sayar an kira sallah sannan shi ba wajibi bace kan shi idan bai ta kira sallah ba ko kuwa na fata mun fahimci waɗannan al'amurra ɗin saboda da haka in dai aka ce leburori suna da irin wannan tsari ne da suke kulawa da addininsu ina ga waɗanda ba su ba kuma kasuwannin namu fa kaso mafi yawa idan na ce mafi yawa shine da masu siya da masu sayarwa a waɗannan kasuwanninmu na nan cikin garin mina kuna ganin musulmi za su ɗauki kashi nawa cikin ɗari eh? sun fi tamanin fa to ko ma dai tamanin din ne ka fahimci wannan da ke ko to amma malam sai ka ga babu bambanci tsakanin shagon musulmi da wanda ba musulmi ba a kasuwanci ba bambanci tsakanin sayayyar musulmi da wanda ba musulmi ba a kasuwanci sabili da wancan lokaci da musulunci ya haramta sayarwa saya da sayarwa sabili da haka haramun ne haramun ne ila yawmul qiyamati duk mutumin da yake yana da shago na farko dai yanzu wannan magance wannan haramci din mun riga mun san ƙasa irin na tamu Najeriya ba abin da ya shafi hukuma akan wannan eh waɗanda ya shafa alhamdulillahi rabbil alamin su suke da wuka da nama su ne wa malamai su suke da cewar abin haramun ne suke da faɗa eh ko ba su suke da faɗa ba kun yi shiru kuma su ne limaman masallatan nan haka ne ko ba haka ba ne suna da damar su iya taimaka ma al'umman musulmi gaba ɗaya lokaci guda idan suka yi ƙoƙarin mai da lokutan sallah gaba ɗaya zama lokaci guda idan suka yi ƙoƙari suka mai da lokutan sallar juma'a ya zama lokaci guda saboda me saboda akwai waɗanda yake hatsabiban mutane ne shaidan ya musu fitsari a ka suna da awa sunna ƙarya suke yi ahalin sun suna ne sai su raba shagunan su suna da yara sai wannan ya tafi masallacin karfe ɗaya idan ya dawo sai wannan ya tafi na karfe biyu kun fahimci wannan da kyau ko to amma idan limaman suka mai da lokutan sallar lokaci guda suna dama ko ba su da dama suna da dama liman ne dole ka bi in ba ka ba zo ka wuce ka ba da sallar ai sallar juma'a ce a bayyana ake yin ta ai eh hudu ba ma a bayyana ake yi ya zai hau mun bari hudu ba iya saurinsa kun yi shiru to wallahi idan malamai limamai wannan kaga a malamai ma wannan aiki ne na me kasan malamai shi ma babban aji ne akwai ajin limamai kun fahimci wannan da kyau ko idan limamai suke wannan wallahi sun tsamo al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin babban kangi wallahi sun taimaka idan suka yi kokari suka dubi matsala da kunci da saba ma Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umman musulmi suke yi akan wannan sai suka yi kokari suka mai da lokutan sallar juma'a ya zama lokaci guda to kan gaskiya a wannan babin an taimaka za ka ga an rage tsawaitar wannan fitinar za ka ga an rage kaso mai yawa cikin ɗari ta yadda yanzu ya rage maka dolan dolan ka ne kai kokari ka je masallacin juma'a dole a tafi duka dole a dawo ko ba a tafi duka ba dole a dawo tare sabili da daman nan ka ne, in baka samu a nan ba za ka samu a can kuma saboda tsabagen fitina tsabagen fitina za ka ga mutum ya zauna minti talatin minti ashirin babu wanda ya zo ya ce nawa a wannan lokaci kuma a duk lokuta amma lokacin sallar juma'a ya tashi je yi sallah ya dawo ba zai iya ba sai yake ganin shi ɗaya yake mai wahayin kamar in ya tafi wani zai zo ya tambaya to ya sani abin da isiyar a wannan lokaci haramun ne kawai haramun ne abin da isiyar a wannan lokaci yi ma kan shiga ta illi limaman ba su yi wa kan shiga ta ba in yana zuwa masallacin karfe ɗaya da karfe ɗaya ta yi liman ya hau bari ma'ana dai da lokacin sallar shi ya yi kawai rufe shagon shi ya tafi kalas wannan ya yi wa kan shiga ta yi wa iyalin shiga ta don abin da bai samu ba a tun karfe bakwai da rabi da aka buɗe shago har zuwa aka buɗe kasuwa har zuwa karfe nan kuke rufe ta har zuwa karfe shida sai a waɗannan lokutan ne zai samu mun gane wannan da kyau ko sabili da haka mutum ya kokari ya sa abin da yake ci cikinsa abu ne da wanda yake halas abu ne da yake halas ba haramun ba mun gane wannan da kyau ko nan ai baka fahimci jumlar ba kasuwanci aka haramta ka'ida ita ce in suna mu dole su bi dokokinmu ka'ida ita ce in suna mu dole su bi dokokinmu ka lura ba wai dole su yi sallah ba dole su bi dokokinmu wanda ita ce shi ne abin nan dokokin da ake da su su to ka ko a ƙasar sauran lahadi ba sa buɗe kasuwa kai ka san da haka to kuma shi mu dan an ci su shi ne ba za su abin nan ba ai dokokinmu ne dole su bi in suka buɗe ba arna ne ya su siya ba musulmai ne ya su siya kun lura da maganar ko sabili da haka idan sarkin kasuwa ya ce kaza a nan ba maganar musulmi ko ba musulmi ba sarkin kasuwa ya ba da umarni kar ku manta idan wani abu ya faru a nan kai tsaye shi za a nema duk abin da ka mallaka in kai kafi kowa kudi a kasuwa gwamnati ba ta da alaka da kai don ba ta ajiye ka ba shi ta ajiye in ba shi da ko kwabo kuwa dole ne a saurara mashi da a matsayin shi na hukuma kuma mun sha maimaitawa a darussan baya mahimmancin tsaro a cikin al'umma kun gane wannan da kyau ko saboda da haka wajibin shi ne da an rufe da an ba da umarni shine kawai kowa ya je ya zarta lokutan da bai kai wannan karfi ba shine lokaci na hamsu salawat idan aka kira sallah shi wannan ja'izi ne mai karfin gaske mutum ya rufe shagon shi amma bai kai na sallar juma'a cewar in ya sai ya zama haramun ba duk alhazai da suka je aiki hajji sun gani da zarar an kira sallah a bannan a saudiya za ga duk yan hizba suna bi duk rumfana dole ka rufe dole ka rufe kun fahimci wani kaga wannan an yi wa al'umma gata su samu sallah cikin jam'i su samu na filfili mai tsarki ya je yi tsarki da sauransu dai kaga wannan mawuyaci ka samu kaga ana dogo Sallah na har karfe shida ana sallar asar kuma sallar la'asar na ce a gano na musulmi ne kenan har karfe shida yana sallar la'asar wani sai karfe uku zai zo ya sallar azhar ba zai yi haƙura tun da karfe uku ne ya haƙura la'asar ta zo yi ba kaga yanzu tun da yana ya ya jira wata sallar zuwa wata sallar kamar fara ce kenan a'a karfe uku ya zo ya sallar azhar ko ma zai yi sai karfe shida zai dawo ya zo ya sallar la'asar Allah ta'ala ya sauke. قال مالك رحمه الله عز وجل كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الأربان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك